Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa da kan masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safina Tisa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma sha ɗaya ga watan Mayun shekarar 2017 ita za mu yi. Shin me kuka sani game da cutar daji mai kama bakin mahaifa? aiko makaranta ce don haka muna sauraron ku. Ni dai ban da masaniya akan wannan tambaya taku amma zan kasance da ku kamar kullum. Cuta ce wacce bata cika kama mata masu karancin shekaru ba sai wanda suka kai talatin da biyar da abin da ya sama. Wallahi shirye-shiryen ku sun yi daidai da wannan lokacin sai dai muna jiran masana kiwon lafiya su mana ƙarin bayani sosai. akwai masu bincike a kasashenmu na afirka game da cutar sankara to amma ya duk karfin bincikensu sai ya dangana da turai kafin abin ya yi tasiri me yasa kake ganin a can kasashen ba a cika mai da hankali wajen tallafawa ire-iren ku misali wajen gudanar da bincike da amfani jama'a ba gaskiya tabbas a baraka kwatanta irin ne mai da hankali da sunan kasashen turai suke ta wajen bangaren bincike musamman da ya shafi eh, sha'anin lafiya da kamar tsaro ba kamar yadda mu yadda muke. To bayan mun ji wa'annan sakonni da kuma hirarraki za kuma mu karanto abin da ya shafi wani ɗan ƙananan bincike da Maryam ta yi mana sannan kuma za mu tattauna da likitar mata wato Bilkisu Koguna daga Abuja a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. wato kin je abubuwan kusan mu ce so mun tabin kenan da za a ji na abubuwan shirye-shiryen mu mm-hmm. to amma mm-hmm. kafin sannan Maryam akwai dan bincike da nace zamu dan ji wanda ya shafi cutar sankarau din nan tana ci gaba da tafiya mm-hmm. muhimman sakonni guda biyu da zamu gane daga ciki shine kamar yadda kika binciko mana mm. akalla mutuwar da ake samu ta kai dubu ɗaya da gurin arba'in da shida da sittin da tara ya yi sauki dai ba kamar an ce amma kin ga mm. ya kamata a ce ya sauka sosai gaskiya saboda a mm. makonni kamar awoyin biyu da ya wuce mun yi maganan ɗari takwas da wani abu ne. Eh, an ƙara samun ɗari kamuwa da wani kuma amma bai yi kamar nan da eh, wannan ya faro ga gaba mm. kuma ƙasashen mu zaki ji ɗazu nake cewa abokan aiki nake cewa na ji an ɗan yi shiru da magana ya kamata a mm. a ci gaba da tunawa fa mutane kuma ana eh, faɗin yana nan fa ba ta tafi gaba ɗaya ba. haka to mm. yanzu bari mu ji wannan sako kafin mu lula cikin shirin. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ya da wani ko dan da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko jikinsa sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace to Allah ya kare mu da lafiya amin amin to kafin mu shiga cikin maganar cutar daji mai kama bakin mahaifa uh, don jin amsoshinku da kuma tattaunawa da likita ga ƙarashen wata tattaunawar da abokin aikinmu mahmud lalu ya yi da wani mai binciken kimiyyar magungunan cutar daji wato mubarak liman bala da ya zo nan amurka so da dama za ka ga ire-iren waɗannan bincike da masana ilimin ki a fannin haɗa magunguna da kare yaɗuwar cututtuka haka kuke gudanarwa za ka ga an tsallaka nahiyar mu ta afirka ko kuma ƙasashe masu tasowa an zo nan ƙasa kamar amurka duk da cewa ka ambaci cewa ta fi yawaita cututtuka kansa a nan kamar a can gida kun gabatar da irin waɗannan wannan bincike naka sakamakon shi koko dai a nan ka fara gabatarwa ha wannan bincike na na gabatar da shi a a tarurruka da dama wanda muka yi a can gida kamar taro na kungiyarmu na biochemistry da muka yi a wani lokaci a kalaba na gabatar da wannan abun mm. na gabatar da shi a wani taro na kungiyar su eh, Nigerian Nutritional Society da aka yi a Kaduna a wani lokaci mm. kuma ma hasali bangare eh, na bincike na da nake na na digiri na na uku haka na gabatar da shi a matakai da dama mm. na semina semina da muke na university a nan abu zaria wanda so abu ne wanda muna kokarin matukar yada shi a can muna kuma matukar kokarin ganin cewa ya amfani mutanenmu wanda suke gida a hasali musamman wannan zuwa na amurka su wannan kungiya ta american association of cancer research bayan sun fahimci wannan bincike da rawar takana suka bani kaman award na travel don na zo nan amurka gabatar da wannan aka dauki nauyin ka kenan ka eh, ka gabatar da wannan bincike eh, wanda to wannan ya kawo ga tambayar da kana ga menene yasa a can ƙasa Najeriya da sauran yankunan mu na nahiyar Afirka ba cika mai da hankali ba wajen idan mutum ya ɗauko wani aiki da zai iya amfanar al'umma a sauri a tallafa mai sai ga yanzu gashi dai kamar da ka faɗa sun ga kai wannan bincike ne watakila ka rubuta mukala a kai ko ka wallafa a wani waje mm. suka yi maza maza suka da ka daga can najeriya ka zo nan ka gabatar me yasa kake ganin a can kasashen mu ba a cika mai da hankali wajen tallafawa ire-iren ku misali wajen gudanar da bincike da amfani jama'a ba gaskiya tabbas a baraka kwatanta irin yanayin mai da hankali da sunan kasashen turai suke ta wajen bangaren bincike musamman da ya shafi eh, sha'anin lafiya da kaman tsaro ba kaman yadda mu yadda muke a muna sakaci sosai wajen mai da hankali zan iya cewa saboda maybe na ɗaya gwamnatocinmu akwai rashin gaskiya mai da hankali na gwamnatocinmu su masu faɗa a jiko masu ikon aiwatar da wani abu kamar zaka Eh, kamar su anan suna da irin matakai-matakai na grant eh, irin da akan iya ba wa manazarta ko eh. masu bincike don su ci gaba da gudanar da bincikensu su kuma mai da hankali akan wannan binciken manyan-manyan professors da doctors da suke university zaka ga suna samun irin wannan abun da aka haka sukan mai da hankali su zage dantsi mm. matuka gaya don su ga cewa sun fito da wani abu wanda zai zama mafita wa al'umma kuma a ah, zaka ba wai jira suke sai lokacin da abu ya ya zama ya ta'azzara ko ya zama matsala ba a'a sukan tara abu su fara mai shiri su fara bincike a kan shi hmm. tun kafin ma ya zo ya zama matsala sai lokacin da matsala za ta so daman ana da an riga da an samar da da maganin wannan sabanin abin da muke da shi a a can gida duk da cewa ba bara a ce kwata-kwata gwamnatin ba ta yi ba kamar a matakan university akwai tetfon wanda suna dan suna tallafawa suna dan ba da wasu grant wa su malamai jami'o'i wanda ake gudanar da bincike da sauransu amma dai magana gaskiya shine abubuwan wanda ba su taka kara a sun karya ba saboda kudade ne wanda ba za su je ko ina ba a binciken da kake gudanarwa kuma shi abin da nake so mai sauraro ya, ya, ya sani shine bincike na kimiyya da fasaha abubuwa ne masu matukar dan karan tsada na daga su sinadaran da ake amfani da su da kuma su kayan aikin da ake amfani da yawanci ma mu a cikin gida haka ba mu da su wani sa'irin wani binciken sai ko dai kai tattaki ka zo nan turai ka ka ko kuma ka kunshe ka turo ka biya a duba maka abin da so a duba maka tunan a mera maka da sakamakon ka wayar su to abubuwa ne masu matukar wahala kuma yawancin sinadaran eh, abin zai baka mamaki kai kananan abubuwa kawai dan kaɗan daga an ce dala ɗari biyar dala dubu ɗaya wanda mm. mu a can gida kuɗi ne muhimmi sosai wanda kuma su anan kuma dole in kana buƙatar ka gudanar da irin wannan binciken a dole kana neman irin wannan wannan abubuwan amma dai magana ta gaskiya shine eh, su abin da ya kai wa'annan kasashe suka samu ci gaba musamman ta harkar kiwon lafiya ba komai bane irin wannan bincike ne da suke gudanarwa akai-akai da kuma tallafi da goyon baya da gudunmawa da suke samu daga gwamnatocinsu kuma ba ma gwamnati ba su na haraka har masu hannu da shuni eh. sukan taimaka sosai a wajen gidauniyoyi ah, haka da sauransu mm. wanda mu banin abin da zaka gani a can gida kenan mm. sannan baran dan mai da kai baya kaɗan ita nau'in wato ita nau'in cutar kansa dinnan da zaka ga kaman nau'i guda ce kala ɗaya ce mm. to amma yanzu kusan zaka ji an ce kansar hanji kansar jini kansar kwakwalwa ya aka aka samu ire-iren waɗannan nau'uka haka a tattare da ita wannan eh, wato <laughs> kansa tun da din can ma ba za a ce kamar nau'i ɗaya ba sai dai a ce a ah, matakan da take bi take haifuwa kusan iri ɗaya ne amma kusan duk wani inda sassa na jikin dan adam misali kamar a can gida zaka ga ana yin cewa kansar mama daji eh, daji eh, ciwon daji na eh, mama an fi alakanta shi kamar a can eh gaskiya kan kamar mu a can gida abin da muka fi tunani in aka yi magana kansa ko sankara shine abin da muka gani da idanmu kamanci na maman ko kuma a jikin mutum mutum ya ga kamar wani gyambo da ya ki warkewa aka daɗe mm-hmm. ana magani ah, ah, yawanci a gida ban mu fahimci cewa akwai kansa kansa da da suke faruwa a cikin jiki ba ne wanda ba wai ba wai za su bayyana a waje ba kamar na kwakwalwan da kake magana kamar ita na wannan hanji kamar na hanta kamar na huhu yawa kamar na ita a mahaifa duka wayannan abubuwa ne kamar ita a cikin mata mu a can afirka kansan da suka fi yawaita kenan na mama da na mm. mahaifa su ne kansu da suka fi yawaita yawa su a kuma maza kamar na mafitsara da sauransu so eh, abubuwa ne wanda suna nan kusan duka wani eh, sassa na jikin dan adam yana iya kamuwa da da cutar kansa amma hasali abin da yake faruwa in kansa a magana ne wanda yake zuwa down zuwa irin ita kwayar halitta na mm-hmm. kaman dna inda allah jigidar eh, kwayar halitta da ake kira kaman dna su akwai yanayin da allah ya halicce su inda wani a daure suke kuma tsarin su mm-hmm. yana nan ne yadda yake to kuma abu ne wanda kullum ake haifan wasu waɗanda kuma ake da su suna mutuwa to a yayin da ake ƙoƙarin haifar wasu akan samu kuskure a wajen wannan ɗauren da suke da shi to amma a yadda Allah ya halicci ɗan adam da yanayin wannan kuskuren ya samu akwai kuma abin da yake gyaggyara su ya mai da su daidai kamar a mataki na ƙarshe na synthesis in DNA ɗin to a yayin da aka sami matsala na irin wa'annan kurakuran ba a gyara su ba suka wuce to shine ake kira mutation ya samu a idan kuma mutation din ne tafi ya ƙara uh, sarrafa wasu dna da ƙara haifa buga wasu uh, abin da to ya zama sai zama ya zama uh, permanent mutation a jikin mm, adam yau to duk da haka ba ba wai mutation permanent mutation yana faruwa sosai a cikin dna kuma abu ne wanda ana ganin shi a koda yaushe mm. a jikin amma akwai su kamar jeans wasu yanki na shi wannan jiginar wanda suke Uh, controlling din da ake kira oncogenes da tumor suppressor genes wanda suke uh, controlling yanda su ita ita kwayar halittar ta cell take eh, girma take rayuwa take mutu sai ita kwayar mm. halitta ta cell yadda Allah ya halice ta kullum tana in an halicce ta kamar yadda dan adam yake da lokacin da ita ma akwai lokacin da take rayuwa ta mutu mm. to su wa'annan su yadda take girma da yanayin da za ta rayu da yanayin da za ta mutu to idan aka samu kuskure a wannan particular wannan jeans din mm. to sai zama na ita wannan cell din ta ki mutuwa ko kuma tana girma ba yadda ainihi aka tsara ta girma ba mm. so sai girman ta zama ya bambanta da girman da sauran yan wanda suke ko kuma mutuwar te zama ya bambanta da mutuwar da sauran yadda suke to wannan haibin shi ne ke haifar da matsala na, kansa to hmm. saboda abin yana daga wannan mataki na karshe na kaman halitta inda yake da matsala yake kuma da wahalar shawo kai kenan hmm. kuma a lokacin da ta ta'azzara ta girma ta abin nan wannan suna iya fashewa to suka fashe kuma sai su watsa irin wannan dna din mai matsalan shi ake kira metastasis sai je kuma ya kara yaduwa eh, a wasu sassa na jiki wanda a wannan matakin da kansa tana da matukar wahalar a shawo kai aikin ka ya ta'allaka ne akan bincike a gano wani magani ko kuma rigakafi mhm. ga wata cuta tana kuma da mataki mataki ita wannan mhm. cuta ta kansa ko cutar daji kamar akwai wani lokaci da mutum zai iya zuwa ya je a gwada shi a gani ko yana da alamun wannan cuta har ya dauki matakin gaggawa ko ku dai ita ba a iya mata irin wannan kamar da ake masu cuta Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To mun gode Muhammad da Mubarak a wannan tattaunawa ta bincike akan kansa in Allah su muka samu lokaci za mu samu ku saboda tana da tsawo sosai Maryamu. Mm. To yanzu bari mu je mun tambaye ku shafin mu na Facebook da Twitter cewa me kuka sani game da cutar sankara wadda take kama bakin mahaifa ga shi abin da kuka ce mana. Sakon farko daga Yakubu Muhammad ya ce yau da gobe aiku makaranta ce don haka muna sauraron ku don mu karu don dai na san sunan amma ba abin da na sani game da ita muna sauraron ku sai edward mallo ya ce ba wani abu sosai ba ko da yake na san cewa takan hallaka uwaye mata da ke fama da ita domin an ce ba ta da magani sananne allah ya sauƙa wa masu fama da ita amin sai abubakar sadiq belal ya ce yau da gobe ni dai abin da na sani a game da wannan cutar na cervical cancer a turanci ita ce yana hana mutum jin daɗi da kuma ayyukan yau da kullum to amma muna buƙatar ƙarin bayani daga wajen ku da kuma masana fannin kiwon lafiya Sai Zainab Musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe ni dai ban da masaniya akan wannan tambaya taku amma zan kasance da ku kamar kullum ina muku fatan alheri Maryam Safinatu da Usman Allah ya saka muku da mafificin alheri a amin ku tashi lafiya. Sai H Farawa Isa ya ce cuta ce wacce bata cika kama mata masu karancin shekaru ba sai wanda suka kai talatin da biyar da abin da ya sama takan sa su zubar da jini daga gaban su Sai ya Dahiru Badamasi bulkacuwa ya ce yau da gobe lallai filin naku na masana ne wato likitoci to amma hakan ba zai hana mai tsokaci ba duba da yadda lamarin kullum ke sake kazanta musamman a yankuna na karkara don haka abin yake ci mana tuwo a kwarya allah dai ya sauwaka amin a tashi lafiya sai abdulrashid jola musa gwadabawa ya ce salam yau da gobe a gaskiya cutar daji babbar cuta ce wadda ke addabar al'umma daban-daban sai dai babban abin da ke haifar da ita su ne kamar haka na ɗaya rashin tsafta na biyu shan maganin gargajiya barkatai da dai sauransu da fatan za ku tashi lafiya sai fatima musa wada da aishatu musa wada barikin ladi suka ce assalamu alaikum yau da gobe wallahi a daidai wannan lokaci da ake ta fama da wannan cutar ta tsankarau wallahi shirye shiryen ku sun yi daidai da wannan lokacin sai dai muna jiran masana kiwon lafiya su mana karin bayani sosai mu dai mun san cutar kansa musamman na bakin mahaifa wata cuta ce wadda take wahal da mata muna fatan 'yan uwanmu mata za su ci gaba da daukan shawaran likitoci domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta kansa Suleiman Bajoga ya ce Assalamu alaikum yau da gobe cutar daji ko cutar kansar mahaifa cuta ce mai illa ga iyayenmu mata ko in ce mai kisa ganin yadda ita wannan cuta ke saurin kisa amma zan kasance da ku don ƙara jin yadda likita zai ƙara mana sani kan wannan cuta ta kansa na gode. To sakonnin wasu ku kenan da kuka amsa tambayar da muka muku na abin da kuka sani game da wannan cuta. To abin da ya kamata da mutane su gane kafin mu je mm. ga likita shine a wannan cuta ta sankarar da take kama bakin mahaifar mata ita ce ta biyu a rukunin cututtukan mm. daji da suke kama mata mm. tsakanin 15 an shekaru 15 zuwa 45 wanda kuma ita ta fi kashe su kaso na biyu eh. wato ita ce ta biyu kenan. Eh an ce a Najeriya mata eh. dubu a kowane shekara sai na rasa rayukansu. Ai wannan cuta ce wadda ba a santa ba tana kisa amma ba a san ta ba a sani ba to mm. turance ce mm. silent killer mm. eh kwarai kisa muke kenan kwarai to yanzu muna tare da likitar mata Dr. Bilkisu Koguna daga asibitin fadar gwamnatin Najeriya dake Abuja babban birnin tarayya Dr. Bilkisu barka da shigowa shirin yau da gobe Ya bar kamfani suna nan lafiya. Lafiya kalau sanne da zuwa. Da farko da farko bari mu miki godiya da amsa gayyata cikin gaggawa <laughs> domin a taimakawa al'umma mun gode. Eh yawa to menene da farko zaki ga mana menene wannan cuta ne ta eh, sankara take kama bakin mahaifa? Ke to kamar cervical cancer dai a Hausance mukan ce mata kamar dajin bakin mahaifa. Hmm. Shi ne kamar a samu eh, abubuwan da suka gina jiki hmm. saboda wani abu da ya zo ya shiga cikinta hmm. yawanci akasari an samu wani virus mai suna human papilloma virus wanda yana da yawa kala-kala da yawa a duniya amma waɗanda suka fi kawo illa su ne wanda ake cewa na goma sha shida da na goma sha takwas su suke kawo illa a cervix duk da akwai wa'yansu ma kala-kalan da suka dan taba amma masu wanda suka fi alaka da haddasar da gejin eh, mm. bakin mahaifa su ne na sha takwas da na sha shida mm. to idan suka shiga cikin jiki sai su jawo gaba ɗaya yadda yanayin girman cells na jikin mutum kwayoyin halitta kenan ta girma ta girma har ya zo ya fita daga misali da cikin fatar da ta rufe mm. cikin jikin kuma sai ya illatar da mutum ya zama kansa mm. to shine abin da akan kira jejin bakin mahaifa kuma yana tare da banda wannan akwai alaƙoƙi da mutane yawanci suke yi in sun yi kuma yakan sa su su zama za su iya samu wannan larura da kusa kamar mm. eh, su shan taba mm. su samun saduwa da wurwur kafin shekara irin sha bakwai din nan a sami saduwa da wuri mm. yawan haihuwa shan kwayoyi na tsarin iyali sukan duk saka mutum ya zama ga da kuma irin talauci yadda yawanci a cikin talaka za a samu wasu yawanci za suna zuwa su yi saduwa haka ta barkatai hmm. Hmm. domin samun yadda suke ganin zai taimake su samu kudaden da za su wanzata da rayuwarsu hmm. so wa'annan saduwa barkatai din iya sa a samu wannan ciwo shi da ke shi wannan virus din human papilloma virus na ne shi ne ta hanyar saduwa to wannan cutar waɗannan alamomi yake da shi yawa eh, alamar shi mace kamar in ya kama mace za ka ga mace tana ita ko kafin al'ada tana ganin jini na fito mata hmm. ko idan an sadu tana ganin jini na fito mata kuma tana jin ciwo kamar a gurin hmm. sai akwai zubar ruwa ruwan da yake zuba na fiye da misali kamar mugunya ma wani ruwan yana zuba yana wari hmm. so su ne dai major abu kamar dai in ba ta nisa ba in ta an yi sabon kuma za a mutum ya zo ya rasa jini gaba yana kumbura yana fitowa abuwa na ya kumbura ko ya ciki zai kama eh, wurin fitsari a ga ana zubar da jini ta fitsari ko fitsarin ma ya fitowa in ya doda wurin fitsarin ko kuma ana yin fitsarin tare da jini ko har ya kai yana iya kawo yoyon fitsari yana iya kawo yoyon bayan gida da zai iya ya girma girma har ya tafi ya taɓa bayan gida mutum zai ba iya cin abinci ya rame ba a iya komai har ma yanayin fita daga cikin hayyacinsa. Mm. Mm. Eh, to, da kwayoyin shekaru? da kwai shekarun da ake eh, tunani kafin amma kafin wannan eh, likita da su safinatu anan mm. kafin wannan bari mu dan sake dan mm. sake laliban layin ki likita eh, dan kaman yana tangada ki ana mm. ta ruwa ne anan kila shine da ruwa mu ma ake kuma to mun yi ah. anko kenan to to to bari <laughs> Juli ta sake lalibar ki eh bari Juli ta sake lalibar ki mu ga ko za mu samu eh to mun gode to juli kan sai ta je ta lalibe likita mu ji ko zamu samu saboda kare zo muna ba tana ba bayani ba gaskiya tana bayani ba a eh, ji kam mm, mm. to to kin ga wannan abin kamar yadda ake kuka fara mana magana da eh, Maryam ta ce kin ji maganan nan na cewa mutane ba su ga irin tsale-tsale zai a takaice yau abin da nake son yin magana eh, kenan usman ta ce kamar talauci amma yanzu ai ba talauci ma ke sa kananan mm. yara irin wannan abu saboda ta ce eh. farawa da wuri tarbiya na daya daga cikin wasu abubuwan yau farawa da wuri kuma sai ta ce kamar talauci ya sa mm. kamar to ai yanzu ba ma talauci kuma da nake karantawa a nan mm. Amurka kwanaki wani rahoto ya fito da ke ci wannan wannan kwayar virus na da HPV eh, ake kiran shi ya yaɗu sosai inda wai akasarin matasa masu hmm. eh, da kashi saba'in cikin ɗari suna da hmm, wannan kwaya. Likita mata ce shi hmm? ke haddasawa yana da To bari mu je mun sake lalibar ta. Salamu alaikum likita kina jin mu? wa alaikum salam eh ina ji to kin ga yanzu ya fi dan kyau eh, wai wai dama dama eh, me me rawani a jaki to amma to ah, likita kin fara mana bayani shi wannan aka mm. kamu da wannan uh, kwayar virus din na mm. hpv eh, din yana daukan mm. wani lokaci kafin har ya zama wannan eh, cutar kansa ya zama kansa wallahi yana daukan zai iya daukar daga rana daya zuwa shekaru barkatai ya zauna a jiki yanayin jikin mutum da garkuwar jikin mutum shi yakan sa shi ya abin nan sai kuma idan kana su shan taba din nan su saduwar barkatai din kuma da kowane irin mutane mm. duk zai iya sawa nan da nan ya yi mm. illarsa. Mm. To likita kamar da kwai oke to ci gaba. yana eh, yana ya dogara ga irin yanayin garkuwar jiki immunity din mutum kenan immunity din mutum yana da yawa yana da kyau ba kuma yayin irin rayuwa marar eh, ta rashin tunani a wurin harkar saduwa to zai iya jikin garkuwar jikin shi za ta iya fitar da shi in kuma an samu matsala kamar akwai kuma su irin talauci a tare da mutum kin ga babu um, abinci mai kyau to duk zai iya nukusar da mutum kuma ya sa wannan virus din ya yi illa ga hmm. mutum da sauri da sauri eh. to ba za a iya cewa exactly ga lokacin da zai iya ba ya dogara da kuma shi karfin shi virus din da hmm. kuma shi yanayin garkuwar jikin mutum da kuma irin halayya da mutum yake yi eh hmm. to misali in aka zo bayan tunda mun ji menene yake haddasa ta yaya alamanta yake daga shekaru to idan abin ya faru ma'ana mace ta gane cewa tana shi ko kuma a likitoci sun gaya mata cewa akwai wannan ciwo a tare da mace ya za ta yi to kamar irin sannan ana magani a warke gaba da uwa mata mhm. cewa ba a so ma ya kai ka ga cewa ciwon nan ya balla mm. akwai wani gwaji da ake wanda akan ce mishi pap smear mm. so pap smear din yana gano cutar nan tun kafin ta motsa ta tafi ta zama kansa mm. kuma shi da an same shi a wannan yanayi a lokacin da bata zama kansa ba tana hanyar zuwa kansa to mm. ya fi za a samu nan da nan a samu waraka da a dan dauki tsokar jira za a dan eh, eh, guga ne a duba a gani in a duba an gani in ya zama to akwai shi akwai ayyuka da za a iya za a iya yanke gurin ko a kone gurin ko a sa mishi kankara wurin ya kone mm. to wannan shi ne aka fito so mm. ta samu eh. ta dogara to layin eh. da akwai stages da yawa to kafin layin ya gama mana aikin gaba ɗaya to bari bari a miki miki tambaya karshe ga Safinatu eh um, likita kaman san zaki ga yawancin kansa ana cewa kaman sai da kwai shekaru haka ko irin an dan fara manyanta to naji wannan kin ce kaman da kananan shekaru mm, ma ana iya samun ta kamar akwai rigakafi eh shine rigakafin akwai rigakafin shi yanzu da aka samu ita ana amfani da shi da kananan shekaru kamar yan shekara haka ashirin da kuma yara aka yi musu. Mm. Saboda a tara abu. An samu wata allurai da ake mm. iya yi vaccination kenan. Eh. Against shi eh. wannan human papilloma virus wanda zai hana aya likita lokaci human papilloma virus a eh, vaccines ne aka samu eh. aka developing wanda kuma suna taimakawa to mun gode mun gode likita sama da lokaci mun gode kwarai da samu magana cikin wannan shiri yanzu kan dole na zamu sallama da ke sai wani lokaci mm. To Maryam. Eh, Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma Jarmai Ibrahim kenan da ya hada ma Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara ke fatan Allah ya sa mun karu da abubuwan da muke ji a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. wasanni na motsa jiki dinkin su fita sha